kamar yadda ma alƙaluma ke nunawa daruruwan jama'a ne fa wannan rikici na bacama da fulani makiyaye raba da gidaje a kanan hukumomin damsa da kuma numan da ke kudancin jihar adamawa lamarin da ya sa yanzu hukumar nan ta ba da agajin gawa ta najeriya nema soma kai kayakin tallafi ga waɗanda ma rikicin ya shafa tun farko da yake mika kayakin tallafin ga hannun gwamnatin jihar adamawa imam abani garki da ke zama sabon jami'in hukumar ta nema mai kula da shiwar yola ya ce hukumar ta nema za ta ci gaba da kai kayakin tallafi ga waɗanda yanzu ma ke gudun hijira a ciki da kuma wajen jihar adamawa kamar yadda na faɗa lokacin ke gabatarwa shi ma wannan kaman karo na farko ne domin bai kamata a ce wani abu ya faru ba gwamnati ta nuna ta ba akwai wani karo na wanda za mu sake wani consignment da zai sake zuwa nan gaba insha Allah bayan wani. To wai kowane tanadi hukuma ta domin gudun kada kayakin su salwanta ga ma da ta bakin jami'in hukuma ta nema. Eh akwai tanadi tun daga farko muna ta tattaunawa da wakilan wannan mutane wato community su yana duk abin da muka yi tare muke da su tun daga farko ma tun kafin ma a zo war mu danka wannan kayan kuma wannan kayan a gaban idon ku kuna kallo akwai wakilan wannan mutane wannan al'umma wanda suna nan gurin muka ka abun a hannun su saboda ka mun yarda cewa in Allah da wannan kayan zai ji hannun wanda ya dace da ta amshi kayakin tallafin a madadin kananan hukumomin biyu shugabar karamar hukumar da musamman Walefuwa ta koyi ba nema da samun waɗannan kayaki inda ta ce ta ma aka kafa wani kwamiti da ke da alhakin raba kayakin ga mutanen da lamarin ko ya shafa. kamar yadda aka faɗa mu riga mai sakin kwamiti wanda su ne za su kai kayakin nan kuma mun tabbatar da kwamiti din nan bukatan bukatun wayannan mutane yanzu haka gidaje babu abin kwanciya babu abinci babu duka an kona so ire-iren wayannan an samu daga wajen gwamnati da kuma ko da jama'a ne wayanda suke da shi sun iya sun bayar zai taimaka. haka nan ma kuma walafuwan ta kuwa kira nema ga kungiyoyi da su masu tallafa kungiyoyi su fito su taimaka ma jama'a da kuma jama'a su ma su yi hakuri abu ya faru ba gwamnati na za ta so abu haka ya faru in ya riga ya faru kuma sai a ɗauka da haƙuri a saurari gwamnati domin gwamnati ta samu ta sa hannun taimako a ciki malam haruna hamaforo da ke zama babban sakataren hukumar kai dauke a jihar wato Asema ya ce a bisa tsarin ma da ya gani ya yi amana cewa waɗanda lamarin ya shafa ko za su amfana. Na ɗaya dai ba abin da za mu yi farin ciki da abin da ya faru ba ne amma ganin waɗanda wakilan mutanen zaɓaɓɓun da suka zaɓa su wakilce su a raba kayakin nan har ga Allah ni na amana zai ishe ga talakoki kuma muna musu kashe da cewa waɗannan abubuwa amana ne saboda haka a rike amana kuma a amanance. Wasu da rikicin ko ya shafa waɗanda ba sa son amma bayyana sunan su sun ko bai na farin cikin su nema da cewa to mun gode da yawa domin abin da aka yi mana nan ba kayan ne muka damu ba kyakkyawan niyya na gwamnati don ta tallafa ma mutanen mu wanda wannan abin ya shafe su niyyan nan ne muka yi ji daɗin ba abin da aka bayar ba domin kyakkyawan niyya ce a haka ne muke godiya musamman godiyar mu ga shi mataimakin shugaban kasa za mu ce mun da Ibrahim Abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya